kuna waɗanda aka ci nasara a kansu. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين sannan bayan kun gudu daga maƙiyanku sai Allah ya saukar da natsuwa ga manzansa ya saukar da ita ga muminai sai suka tabbata don yin yaƙi kuma ya saukar da mala'ikun da ba ku gansu ba ya azabtar da waɗanda suka kafirta ta hanyar kisa da kamu da karɓar dukiya da kama zuriya wannan sakamakon da aka saka wa waɗannan da shi shine sakamakon kafirai masu ƙareta manzanninsa